Wannan ne na nuni da cewa matsin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fuskanta ya daɗa muni la'akari da canjin da aka samu na hauhawan farashin kayayyaki musamman na masurufi wanda suka rabanya na shekarun baya da suka gabata. An samu ƙari a hauhawan farashin kayayyakin abinci daga kashi 20.60 cikin 100 a watan Yuni zuwa kashi 22.2 a watan Yuli wanda ake ganin ya samo asali ne sakamakon hauhawan farashin biredi da hatsi da sauran kayayyakin abinci. Abubakar Muhammad wani magidanci ne da ya kwatanta munin lamarin. Wannan a inflation da ake magana a kai gaskiya ne babu karya, kowa ka ya san raɗaɗin da muke ciki mun san wahalan da muke ciki. Sai ka samu da ƙyar ne wanda za ka iya ci da iyalinka ƙila ma ba za ka iya yin su uku a rana ba abinci sannan ka je kasuwan nan ne za ka ga tashin hankali abin da dubu goma zai saya maka da ka je ka lallaba dubu talatin ba zai saya ma ba yanzu abin ya wuce duk yadda ake tunani kuma duk wanda yake ji na yanzu haka ya san raɗaɗin nan kowa na jin ta a ciki sai dai kawai mu ce Allah ya kawo mana saukin wannan lamari. Alƙalamin farashin kayayyakin masarufi na hukumar ƙididdiga ta Najeriya dai a watan Yulin shekarar 2022 da muke ciki ya yi nuni da cewa an samu karuwa na kashi 18.17 cikin ɗari wato sama da kashi 18.62 cikin ɗari da aka samu a watan Yuli na shekarar lamarin da ke nuni da cewa an samu sauyin farashi a ayyuka da kayayyaki da mutane ke amfani da su na yau da kullum batun da masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Dr. Dr. Isa Abdullahi ya ce hakan ba karamin shafar tattalin arzikin ƙasar zai yi ba. Wannan irin abubuwa sun zamanto alaƙaƙai wa tattalin arziki kuma abin da ake gudu ne zai zamanto uh, ba za a iya tsare-tsare na ƙasa ba kuma uh, ba za a iya tabbatar da yau abin da ake kira focus mai mutum yake ganin zai iya sayarwa in ya sarrafa kuma idan ya siyar zuwa lokaci shekara guda nawa zai ci riba akan wannan to ba zai iya sanin ma zai iya cin riban ko ba zai ci ba tun da farashin abubuwa kullun karuwa suke yi bai san in yanzu ya yi abu ko zuwa an jima farashin abin da yake yin aiki da shi ya karu ba to kenan ba za a iya tsare-tsare ba na tattalin arziki ba za a iya kuma daidaita abubuwa da yau da kullum ko a gida mutum yake mai musamman wanda suke daukan albashi wanda dama dubu ɗari yake kai shi wata to ba zai iya kai shi watan ba dole kenan sai dai ya rage wani abin da yake amfani da shi a gida a nashi bangaren mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a kasar Hassan Saudauna cewa dole al'umma su yi wa kasar adalci domin hauhawan farashi farashin kayayyaki ya shafi kasashe da dama a faɗin duniya. Duk duniya yanzu abin da ake shiga shine faduwa da tattalin arziki na kowane kasashe. A Afirka kasashe shida sun riga sun shiga yanayin lahaula wala koti na talauci. Amma ina gaya miki dole ne mutane sun zama yan kishin ƙasa, sun zama sun san inda aka kwan, sun zama inda aka tashi. Yanzu idan kika tafi London, ki je ki bincike za ki gane a gidajen majami'u wato coci-coci da irin su Amerika ake rabawa mutane abinci saboda tsananin irin rashin da ake fama da shi fuskanta a cikin wa'annan kasashen domin talauci ya yi ma mutane katutu amma wannan duk ba zai hana mu fito mu cewa a ita gwamnatin tarayya ta masa kaimi da irin kamfanukan da suke ganin cewa an taimakawa al'ummar Najeriya wurin ganin an fita cikin wannan halin. Rahoton da ya bayyana cewa an samu ƙari mai yawa a farashin kuɗin siyan iskar gas, man fetur da diesel da jigilan fasinjojin jiragen sama, tufafi da dai sauransu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.